This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na da Amurka kuka kamo a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da kilohas dubu da ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ana iya ji mu a tasoshin radio amfani sarauniya fara'a nomad da da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Grace Zalira Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai. wani babban jami'in kasar burundi ya musanta ikirarin da bijirarren hafsan sojojin kasar ya yi na yin juyin mulki wata kungiyar 'yan gwagwarmaya tana kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta janye kariyar da ta ba 'yan sanda da ma'aikatan aikin wanzar da zaman lafiyarta da nufin hana su keta hakin bil'adama kana masu fafutukar kare hakkin addinai tsirarru a iraki da kuma siriya sun yi kira ga amurka ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren kungiyar isis to madalla idan mun shiga rahotanni za ku ji cewa 'yan sandan jihar neja sun je mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar a jihar kaduna kuma jam'iyyar apc ta ce ba da ita za a yi shirin karba-karba ba masana harkokin shari'a sun kalubali yadda gwamnatin jonathan take yin amfani da kungiyoyi da suka kira 'yan ta'adda wurin kare bututun mai sai kuma shirin domin iyali na grace abdu amma duk waɗannan rahotannin fa sai kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in ƙasar Burundi ya musanta ikirarin da bijirarren hafsan sojojin ƙasar ya yi na yin juyin mulki. Ministan harkokin cikin gida Edward Nuduwiwa Mana ya shaida wa sashen Afirka ta tsakiya na murya Amurka cewa fada shugaban kasa da tashoshin rediyo da talabijin da kuma babbar tashar jirgin saman kasar da ke bajumbura na karkashin ikon dakarun da ke biyayya da shugaba pere nuzurunziza ya ce shugaban kasar ya dawo burundi daga tanzania inda ya je halarta taron koli jiya laraba na wanzar da zaman lafiya a yankin ko da yake bai bayyana inda shugaban kasar yake ba fada white house ta yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankali kuma da dukkan bangarorin su ajiye makamai kakakin fada shugaban kasa john ennis ya kuma bayyana goyon bayan yunkurin da shugabannin yankin ke yi na maido da doka da oda da kuma haɗin kan kasa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jami'in diplomasiyan amurka sun tattauna da manyan mashawartan shugaban kasar jiya laraba da safe sai dai kakakin ya ce yana yiwuwa an yi wannan tattaunawar ne kafin ikirarin juyin mulkin Tun farko Janar Godfrey neom Bere ya shaidawa waɗansu tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu a Burundi cewa an hambare gwamnatin shugaban ƙasar ya kuma ce zai kafa kwamiti da zai maido da ci gaba da haɗin kan ƙasa. To, Madalla, a Alheri a nan Amurka, shugaba Barack Obama ya karbi bakuncin shugabannin ƙasashen yankin golf shida, su shida da kuma manyan jami'ai a wani taron koli a yanayin da ya bayyana a matsayi cewa ya fuskanci kalubale sun fara tattunawa ne jiya laraba a wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar ta white house za su kuma ci gaba da yin sharar nasu a wurin shakatawar shugaban kasa da ake kira camp david da ke da tazarar kilomita 100 daga birnin washington dc a tattunawar za ta mai da hankali ne kan neman hanyoyi da amurka da abokan kawancenta na yankin gulf za su haɗa kai a fannin rikicin da ake fuskanta a yankin a yankin kamar yadda fada da take yi da kamar fadan da ake da iraki da syria da libya kuma da kuma kasar yemen kasashen yankin golf kuma suna bayyana damuwa akan yunkurin da amurka ke yi na kammala tattunawar da ake gudanarwa na zumar cimma yarjejena akan ayyukan nukiliya na iran da abokiyar gabanta na yankin da kuma bunƙasa hulɗar harkokin tsaro da amurka sun bayyana damuwa cewa cin mai matsayi ɗaya zai ƙara wa iran kima a yankin ya kuma raunata ƙawancen amurka da sauran ƙasashen yankin gulf musamman a fannin ayyukan soja kakakin fadar white house john, john ennis ya bayyana jiya laraba cewa amurka tana mutunta dangantakarta a fannin harkokin tsaro da majalisar haɗin kan ƙasashen da ke yankin golf da ta kunshi ƙasashe guda shida za a ci gaba da tattauna a kan hanyar da shugaban ƙasa ya ga ya fi dacewa da hana iran mallakar makaman nukiliya ta hanyar diplomasiya shugaban ƙasar kuma ya hakikance cewa wannan ne mafi alheri ga amurka da kuma abokan ƙawancenta na yankin golf tun farko dai jiya laraba mr obama ya gana da mataimakin firayim ministan saudiya muhammadu bin nayef da yarima muhammadu bin salman dan sarki salman a wani zaman walimar dare kafin fara taron kolin sauran waɗanda suka halartar taron sun hada da sarkin kuwait da kata da kuma manyan jami'an bahrain oman da kuma dolar larabawa To kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yan bindiga sun kai farmaki a wani gidan baki da ke afghanistan a wani bikin walima da ake shiryawa yan kasashen ƙetare suka kashe mutane biyar da suka hada da wani ba amurki waɗansu biyar kuma suka ji raunuka Babban jami'in 'yan sandan Kabul, Abdul Rahman ya bayyana yau da safe cewa an fara kai harin ne da karfe 8:30 na dare agogon kasar lokacin da 'yan bindiga suka buɗe wuta a otel ɗin Park Palace bai tantance asalin waɗanda harin ya shafa ba. 'Yan sanda sun ceto 'yan kasashen ƙetare da dama suka kuma kashe mahara uku. abin da ya kawo ƙarshen mamayar sa'o'i biyar da aka fara buɗe wuta ofishin jakadancin amurka ya ba da tabbacin kashe ba amurki ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe amma bai faɗi sunansa ba babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin nan da nan ko da yake ƙungiyar taliban ta kai hare-hare kan gidajen baƙi a kabul a lokutan baya baƙi 'yan ƙasashen ƙetare da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna yawan sauka a wannan otel na park palace wanda yake kusa da ofishin gudanarwa na majalisar ɗinkin duniya a afghanistan wata kungiyar 'yan gwagwarmaya tana kira ga majalisar ɗinki duniya ta janye kariya da ta ba 'yan sanda da ma ma'aikatanta wanda yake aikin wanzar da zaman lafiya da cewa yin haka zai hana su su keta hakkin bil'adama da ta hanyar jima'i da kuma kudantawa al'ummar da aka tura su taimakawa paula donovan ta kungiyar aids free world kungiyar da ta kaddamar da kamfen jiya laraba a birnin new york ta ce a halin yanzu farin kaya da 'yan sanda da kuma jami'an kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya suna suna sun sa riga kariya sai babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kadai ne zai iya janye ta ƙungiyar da ta da ta kunshi uwar gidan tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu grace michelle da lieutenant colonel na ƙasar canada romeo delea da ya ɗago batun kisan kiyashin da ake yi wa da aka yi a rwanda ta takaddama da wani gangami da ta ba take cold blood gane da abin fallasarwa da nan da na jima'i da aka yi a ƙasar to labaran duniya kenan kuka saurara A jihar Kaduna, jam'iyyar APC ta ce batun raba mukamai yana son ya tada jijiyoyin wuyan mutane inda jam'iyyar ta ce babu ruwanta da wannan shirin karba-karba. To ko menene matsayin sabon gwamnan jihar Nasir El Rufai ga rahoton Isa Laulikara. tun bayan zaben ranar 11 ga watan Afrilu a jihar Kaduna 'ya'yan jam'iyyar APC da aka zaba a masar dokokin jihar Kaduna suka fara cece kuce tsakanin 'yan shiyar tsakiyar Kaduna da kuma shiya ta ɗaya akan waiwaye ne zai zama shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna. Yayin da 'yan majalisar dokokin jihar Kaduna da suka fito daga shiya ta ɗaya ke cewa zababben gwamna Malam Nasu 'yan Rufa'i ya fito daga shiya ta biyun jihar Kaduna ne saboda haka dole ne shugaban majalisar ya fito a shiya ta ɗaya. su 'ya'yan majalisar da ke shiya ta biyu cewa suke tun da dai kowa ya san malam nasiru yan rufa'in dan asalin zaria ne to ya zama wajibi shugaban masar dokokin jihar ya fito daga shiya ta biyu sai dai fa malam nasiru yan rufa'in ya raba gaddama inda ya tabbatar wa da duniya cewa tun da dai a karamar hukumar kaduna ta arewa yake zaɓe shi dan shiyar tsakiyar kaduna ne a hakikanin gaskiya shine mahaifina a zaria aka haife shi a nan ya girma ya fara aiki a samun saboda ka ni ba zazzagi ne asali na amma tun da mahaifina ya rasu da shekara ina da shekara takwas aka dawo da ni aka rike ni a kawo a nan kaduna saboda ka ni na fi kallon kaduna shi shine garinmu domin nan na girma nan nake da abokai nan ne makaranta da sauransu kuma a nan ne gidana yake na zauna zaria na ɗan yi aiki amma bai fi na wata shida bayan na gama makaranta tun da na fara aiki na ina zaune a nan unguwan sarki kaduna saboda haka unguwan sarki ne inda ne rajista a jam'iyya shine ne rajista in jefa ƙuri'a saboda haka a wannan tafiya a siyasance ni dan zantu ne ko da yake asali na ni dan zanwa ne game da maganar rabe-raben mukami zuwa ƙananan hukumi kuwa malam nasu irfan ya ce bai tunanin gwamnati za ta yi wannan saboda haka ba ma dole ne kowace karamar hukuma ta samu kwamishina ba wannan maganan a ce an raba mukami a ba wannan nan a ba wannan nan ba shi ne ya kamata mutane su damu ba abin da ya kamata su duba wanda aka ba aikin zai iya ya cancanta saboda haka mu a gwamnatinmu ba za mu ce wai za mu raba mukami a ba wannan nan a ba wannan nan ba lokacin da wani mukami ya fito za a nemi mutum ne wanda ya cancanta idan kuma mutane goma daga wuri ɗaya suke in za su yi mutanen jiha aiki za mu sa su domin jihar kaduna ɗaya ce babu wani wanda za a ce a'a wannan ya fi wannan ko wannan ya fi wannan duk irin wannan abu wai a ce kowane loka gami a bata kwamishina kowane kaza a yi kaza ni a gani na ba shine yadda za a samu a yi jama'a aiki ba domin ɗan ikara da ɗan kuba me bambanci tsakanin su in ka ɗauki ɗan ikara sai ɗan kuba ya ce shi ma sai an ɗauke shi in aka ce za a yi haka abun ba zai yi ba gwamnatin jihar nan bashin da za ta gada kila ma biyan albashi zai mana wahala to ko me matsayin jam'iyyar apc a jihar kaduna game da karɓa-karɓa ko kuma mika mulki zuwa ɓangarori da ake kira zonin a siyasance honorable bala barnabas bantex shine shugaban jam'iyyar apc kuma zaɓaɓɓen mataimakin gwamna a jihar kaduna yanzu haka dai a jami'ance ko kuma mu ce bisa ga tsari a tsarance bisa ga constitution na jam'iyya bata lura da ishu na zonin lallai wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga can ba to amma kamar yadda ka sani mu a jami'an apc idan muka ga abin da zai ciwo mana tuwa kwariya ko kuma abin da zai kawo mana koma baya ba mu jin kiuya ba ma jin nauyin mu kashe kuɗi mu koma mu yi convention babban taron kasa a zo a yi wani canji da ita tsarin dokar jam'iyya tana da bukata a yi saboda cin gabanta har yanzu dai tambayar da 'ya'yan jam'iyyar apc da al'ummar jihar kaduna ke ci gaba da yi ita ce shin daga wani bangare ne za a samu shugaban majalisar dokokin jihar kaduna kuma daga wani sashi ne za a zakulo ministan da zai wakilci jihar lokaci ne dai kawai zai ba da amsar wannan da sauran tambayoyi makamantansu game da sabuwar gwamnatin da ke tafe isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya madalla daga kaduna sai makwabciyarta jihar neja inda yanzu 'yan sanda suka janye mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar har ma sabbin shugabanninta sun kama aiki gadan-gadan kamar yadda za ku ji a rahoton mustapha nasiru batsari ta dai jami'an tsaro sun janye daga mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar Niger tun bayan da 'yan majalisar suka canza shugabanninsu a makon jiya. A jiya laraba ne dai aka buɗe majalisar, har ma sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya jagoranci zaman da majalisar ta yi. Honorable Bello Agwara shine mataimakin kakakin majalisar ga abin da yake cewa akan kawo karshen mamayar da aka yi masu. Mu da mun babban abin da muke so, muhawarar da muke so mu ma duniya shine tunda an canza an kuma samu sababbin shugabannin majalisa dole ne mu zauna saboda mu ci gaba da tattauna abubuwan da suka shafi ci gaban kasan Niger da mutanen Niger ga baki daya duk da mun san cewa an kulle mana majalisa kusan sati guda ba a bude mana ba mun ta kokari in ka duba yau ma mun so mu yi zama a kwatas mun shirya komai da komai Allah cikin ikon sa dai muka ci gaba da tattaunawa da waɗanda ke da mukamai a gwamnati a can sama da kuma ainihin police headquarter wani yarjejeniya ne ko maslaha haka eh dama ai rufe mun da aka yi mun muna ganin an saba ma doka saboda mu am am gwamnati ya kamata a bar mu mu yi aiki mu shi tsohon kakakin majalisa ya ce shi har yanzu yana nan a matsayin shi na shugaba a wannan wuri saboda kotu ta ba da takardar cewa kar ku ɗauki matakin tsige shi amma kuka rufe ido kuka yi don me ka tsohon kakakin majalisa zai ci idan ma ya ce haka mu ya rena mana hankali ne saboda kar ya manta ba a lokacin da aka zaɓe shi a mazaɓansa an zaɓe shi ne a zaman memba na mazaɓansa kamar yadda ni ma honorable bello ahmad agwara nake an zaɓe ni a mazaɓana ne a memba ba an zaɓe ni ma ne na zo na yi deputy speaker dama dai akwai bayanai da ke nuna cewar majalisar na bin gwamnatin jihar Niger wasu makudan kudaden gudanar da aiki a majalisar ga abinda honorable bello agwara ke cewa cewa akan wannan batu ya cika akan maganan kuɗi yau ba mu mutane ne ai ba za mu rufe idonmu mu cimma wani mutunci ba saboda muna son biyan namu personal biyan bukata a amma rashin bayani da babu a wayancan shugabannin da suka shuɗe muka cire yana cikin abin da ya bata mana rai kenan to kasancewar tsohon kakakin majalisar honorable Adamu Usman bai halarci zaman ba na iya kokarin jin matsayinsa akan wannan lamari amma abun ya ci tura sai dai ga abin da yake cewa a hirar da na yi da shi ta wayar salula a ranar talatan nan da ta gaba gabata. Kotu ta ba da umarni cewa kada a tsige ni kuma kada a zabi kowa. So a haka wannan kotun oda din tana da har yanzu din ba jinginar da ita ba ba soki ta ba. So wannan kotun wannan oda din ne ba ni cewa ni ne shugaban majalisa na jihar Niger har yau. A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ne ake sa ran za a fara zaman sauraron karar da shi tsohon kakakin majalisar Honorable Adamu Usman ya kai kara domin kalubalantar tsige shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuwa gaida Mustapha Nasiru Batsari. Gwamnatin Jonathan ta daidai tana amfani da wasu kungiyoyi wurin gadin bututun mai waɗanda take bawa miliyoyin naira da miliyoyin daloli. To amma kashe wata mata da ƙungiyar OPC ta yi a jihar Ogun ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke kula da bututun mai ya ta da hankalin mutane har ya sa ma masana harkokin shari'a suka mai da hankali akan yadda gwamnati take amfani da waɗannan ƙungiyoyin ga rahoton tun bayo bane dai shugaba gullon kebele jonathan mai barin gado ya maida amfani da kungiyoyin sa kai masu dauke da makamai abin tafiya a gwamnatance da kuma harkokin tsaro na mika masu wasu ayyukan tsaro da ake ganin ya sabawa dokar kasa duk da cewa dai najeriya kasa ce mai dimbin jami'an tsaro kama daga civil defense da yan sanda da sojoji wanda doka ta amince masu na gudanar da tsaro sai dai kuma shugaban ya karkata ne ta amfani da wayannan kungiyoyi wajen basu biliyoyin miliyoyin naira da kuma daloli domin aikin tsaro a gurare da dama na kasar kashe wata mata a kwanan nan da 'yan kungiyar opc suka yi a jihar ogun a lokacin da suka ce suna gudanar da sintirin tsaro na layukan bututun man fetur ya sake dawo da takardamar neman ganin gwamnati mai jiran gado ta hanzarta kwace irin wayannan ayyuka daga hannun 'yan kungiyar ta opc tare da sake mai da shi ga jami'an civil defense kamar da doka ta zayyana da zarar ta hau kan karagan mulki kamar da wannan dan asalin jihar ta ogun da lamarin ya auku a yankin su ya shaida wata talabijin da ke birnin lagos I lived in Arepa. I built in Arepa, my landlord. Very pretty woman. She was shocked to death. And there was nothing they could do about it. I will advise the government not to do the OPC. Ya ce abin da ya faru a garin Arepo an kashe wata mata kuma yan opc ne suka harbe ta ina ganin ya kamata a kwace wannan aiki daga wurinsu a baiwa 'yan sanda kamar da doka ta tanadar to koya masana harkokin shari'a ke ganin matakin gwamnati mai shudewa da kuma kiraye-kirayen jama'a ga sabuwar gwamnati na kwace irin waɗannan ayyuka tare kuma da mika su ga jami'an tsaro barista abubakar sarkin daji wani lauya ne mai zaman kansa ko wannan mataki gwamnatin tarayya ta ɗauka mataki ne da ban tunani a iya sani na da fahimta na na doka akwai doka na ƙasa da ya ba ta daman yin haka na farko kenan na biyu kuma kusan ƙasƙanci ne ga ita gwamnatin tarayya na gazawa kuma a cikin mulkinta domin in kai la'akari da gwamnatin najeriya akwai 'yan sanda akwai sojojin ruwa akwai na sama akwai custom akwai ma'aikatu da dama ya kamata a baiwa daman kula da waɗannan ƙaddarorin na gwamnati domin dukiya ne na jama'an najeriya to yaushe ne yaushe hankali zai ɗauki haka Ake an ɗauki waɗannan dukiyan an bai wa wasu yan domin ni a waje na yan ta'adda ne gadin waɗannan dukiyan to wannan shin gazawa ne daga gwamnati ta ɓangaren yan sanda ko ko gazawa ne daga gwamnati ta ɓangaren sojoji da sauran hukumomin da suke da ikon kula da irin waɗannan abubuwan. Ya dace gwamnati mai hawa mulki kenan ta hanzarta canja wannan mataki. A kwarai kwarai da gaske abin da gwamnatin gullof ta yi ai abin da doka bai yarda da shi ba fa don haka ba wani abu bane idan gwamnati mai ce yanzu ta rusa wannan tsarin in gwamnati mai ce ta rusa wannan tsari za ta taimaka ma kasa sosai saboda ɗaya daga cikin abin da take neman ta yaƙi da shi shine insecurity da ya addabi kasa kamar yanzu misali ne ja delta an ɗauki ƙarhi an ba irin wasu mutanen da su ba sojoji ba su ba 'yan sanda ba an ba su dama su kula da wa'annan dukiyoyin gwamnati an ba su dama su so makamai a ƙarƙashin su to lokacin da ka ta da su ya zaka da wayannan matakan yanzu haka dai masana harkokin mulki da kuma na siyasa na ganin irin wayannan matakai da gwamnati mai barin gado ta dauka kaɗan ne daga cikin matsalolin da gwamnatin janar muhammadu buhari ta jam'iyyar apc za ta gada ranar 29 ga wannan wata na mayu baban yaji jibirin murya amurka daga lagos nigeria a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so to daga maiduguri jihar borno a nigeria muka samu rahoto da su na cewa kanal tukur gusau mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na sojojin najeriya ya ba da wata sanarwar kafa dokar hana fitar dare har na sa'o'i 24 biyo bayan harin da aka kai a garin maiduguri din da wasu da ake kyautata sutan 'yan kungiyar ɗauko haram ne suka kai to ubangiji allah kiyaye yanzu kuma ga grace Alayra abdu da shirin domin iyali Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa ka Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ya matan sakandaren Chibok suka cika shekara ɗaya da mako hudu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. yayin da rundunar tsaro ke ci gaba da fatattakar 'yan kungiyar boko haram a jeji sabisa wanda ya sanadin ceto mata da kananan yara kimanin dubu ɗaya kawo yanzu sai dai bisa ga bayanai babu ko 'yan matan cibok ɗaya daga cikinsu rahotanni kuma na nuni da cewa kalla biyar daga cikin mata 214 da aka ceto da ciki sun haihu a sansanin da ake kula da su a ci gaba da bin diddigin wannan batu yau ina tare da hajiya maryam ahmed sabo wata alkalin majistare a jihar kano kuma membar kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa wadda ta bayyana illar wannan lamari kin ga wannan yana nuna mana yanayin yadda idan aka samu rikici a kasa yadda yake shafar mata da yara ƙanana yanzu su waye suka zama sun cuci da yawa wa'annan yaran matan da aka samu da shi an musu ciki za su zo su haihu idan suka haihu yaran nan ba shi da uba sannan kuma gashi an firgita su an sa su cikin wani hali cikin damuwa da tashin hankali da rashin da baƙin ciki domin yarinya nan tana ta kuka gashi an sa ta a cikin hali ita ba aure ta yi ba ita ba ma wanda take so bane ma ta je mata ciki a'a wani ne can daban wanda ba ta san shi ba wanda ya mata fyaɗe ma ba maganan ciki ba wanda ya mata fyaɗe to wanda ya mata fyaɗe haka gaskiya wanda ya mata fyaɗe domin an yi mata ba kan ba a san ranta ba wanda ya mata fyaɗe to tana kuka tana cikin damuwa wanda duba wannan halin da kike ciki ga kuma halin da yaran da za su zo su haifa ba tare da iyaye ba dole a duba a ga cewa me ya kamata a yi domin yanzu wa'annan 'ya'yan da za matan wa'annan da wa'annan 'ya'yan da za su haifa idan gwamnati ba ta tsaya tsayin daka ba ta yi wani abin a kansu ta kula da rayuwarsu to a nan gaba za su iya zama mana babban matsala domin yaran nan yawanci da su wa'annan matan sun ga tashin hankali sun ga gawawwaki sun ga an yi kisa a gabansu to ba wani abu da zai dame su hatta matan wa'annan dole ne gwamnati tsaya ta tantance domin akwai a cikin su matan ba za a rasa wa'anda suna da irin wannan aƙidar ta boko haram din ba sannan kuma dole kin ga sun shiga cikin wani hali na tashin hankali sannan gwamnati ta duba ta ga cewa wa'anne ne cikin su wa'anda suke ah, innocent wato wa'anda suke basu da wannan aƙidar na batun boko haram don har suna da shi ka a bari su zo su sake shiga cikin mutane kuma su ci gaba da rayuwarsu zo a dole za a iya samun matsala na farko dai dole a kula da lafiyarsu shine babban abu da za a fara yi da lafiyarsu da yanayin da suke ciki domin mu a nan ga shi dai kin ga faɗi ake ma yaran nan kuma sun zo suna haihuwa wanda suke da kananan ciki ma mu dokoki ba su yadda cewa a je a yi wa mace ta je ta yi zubar da ciki ba ko da ta sami shi na hanyar faɗi ya saba ma shari'ar dokokin penal code da muke da shi da yawa to dama akwai waɗansu da suke da ra'ayin cewa waɗanda cikin nasu bai riga ya yi girma ba a zubar da shi eh. saboda ita kanta ko kuma jama'a suka ga wannan yaron sai a tuna abin da ya faru ya zama musu su sanadin bakin ciki a gaskiya mu a dokokinmu na ƙasa ba su yadda ko da an yi wa yarinya faɗi ba ko da ta samu ciki a irin wa'annan hali na tashin hankali da aka shiga ciki aka kama ta aka je aka yi mata faɗi ta samu ciki doka ta hana cewa a je a zubar da ciki doka ta ba da dama cewa za a iya zubar da ciki ne yayin da ita uwar ta shiga cikin wani hali na cewa ko za ta mutu ko za ta samu wata damuwa ta musamman daban wanda zai dagula rayuwarta har abada to shine za a iya cire mata ciki amma a halin da take ciki ba dama a ce gwamnati ko gwamnati ko kuma su sun je sun zubar da wayannan ciki haƙuri ne kawai sai dai a su haƙura su zo su haihu in ya so gwamnati ta samar da wasu abubuwa na musamman ta yadda za a kula da su domin akwai yaran da za su haihu suna cikin hali kamar wanda aka nuno dinnan tana cikin damuwa tana cikin depression ita kanta za ta iya tunanin cewa ko ta kashe kanta ko ta kashe yaran to in that situation a yanzu ya kamata gwamnati duba irin wa'annan wacce take da za ta iya rike yaron zuwa wani lokaci to gwamnati ta duba ta ban mata yaronta wanda suke ga tana cikin damuwa kallon wannan yaron kamar yadda suke magana zai zama damuwa to ya kamata gwamnati ta duba ta karbi wannan yaron a kai shi gidan yara nan a bashi kula ta musamman. Yawa to dama ina son tambaye ki banda kai shi gidan yara akwai waɗanda eh. suke da sha'awar daukan yara ko dai waɗanda ba su haihuwa ko kuma waɗanda dai suke son bisa dalilan jin kai su ɗauki yaran da ba su da gata su taimaka ma rayuwarsu yana yiwa waɗannan a nemi irin iri-irin waɗannan mutanen a ba da su riko. Eh, alhamdulillah wannan yana iya yiwa domin dokokinmu kamar kinga ga mu a nan kano akwai fostering law wato dokoki na yara sannan kuma this uh, child rights act din wannan dokoki na yara na ƙasa na Najeriya ɗin wannan ya ba da dama akwai fassarin akwai adoption wato mutum zai iya ɗaukar yaro ya rike shi zai kuma iya ɗaukar yaro ya name da shi ɗan shi wanda shi ne adoption so wannan duk ya ba da dama a ɗauki wa'annan yaran mutum ya je rike waɗanda duk suke so za su iya zuwa su nemi damar a basu. To da fata masu hali baiwa za su yunkura domin ba da gudunmuwa ta kowace hanya suka iya da zai taimaka wajen inganta rayuwar waɗannan mata. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaida alheri alaimuna aikin jin kai. Kafin mu rufe ga takaitattun labarai. masu fafatukar kare hakkin addinai tsiraru a iraki da kuma siriya sun yi kira jiya laraba ga amurka da ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren kungiyar isis Sista Diana Moneka, wata malama addini da ke zama a wata makaranta addinin Katolika ta shaida wani kwamitin Majalisar Dokoki cewa mayakan ISIS sun ta sakiyarta da kuma gidajensu a wani wuri. to madala a shirinmu na hantsi za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda 'yan kasar china suka cika kasuwar kano ta da katamfofi da shadda da lamarin da ya kusa da kasuwar kantin kwari amma yanzu a karshen shirin namu kenan na wannan lokacin a madadin duk waɗanda kuka ji su musamman grace alayyar abu da cd wanda ya cira mana sauti da injina namu mr cook ne salo garba ke muku fatan alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.